wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibnu Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna sha biyar ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da arba'in da wanda kuma yake daidai da ashirin ga watan goma shekarar miladiya ta dubu a wannan majalisi na mako-mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul bakara sannan ko muna cikin tafsirin ayatul dai ayar bashi wanda wannan shine mu na ɗari biyu da hamsin da takwas a wannan sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ayar da take magana akan bashi kuma mun tsaya akan gabar fadar Allah subhanahu wataala wastashidu shahidain bir rijalikum fa illa lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah subhanahu wata'ala yi umarni da cewa mu kafa shaida biyu mu kafa shaidu biyu daga mazajen shahidai shahidain min rijalikum ku kafa shaidu biyu daga cikin mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini idan basu zanto mazaje biyu ba fa wa imra'atani to a samu namiji daya da mace biyu mimman tardawna min shuhada daga shaidun da kuka yarda da su an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra domin idan ɗaya ta manta sai ɗayar ta tuna wa ɗayar to mun yi magana akan fadar Allah subhanahu wataala da yace mimman tardawna min ash-shuhada kusan akan wannan gabar muka tsaya wato shaidu da aka yarje mana mai kafa shaida da su su ne su zanto yardaddu yardaddu su ne adalai adalci mun yi magana a kansa mai ake nufi da adalci magana mafi kyau mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai wajen bayanin mai ake nufi da adalci shine maganar imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai kamar Ibn hibban cewa abinda ake nufi da adalci أن يكون أكثر أحوال الرجل طاعة الله أن يكون أكثر أحوال الإنسان طاعة الله إذن مفيا يويتشن لوكتن متاني آه، مفيا يويتشن هال متن شيني بير الله سبحانه وتعالى وتزنت lokutansa ko kuma al'amuransa ينا yana kula da dokokin Allah subhanahu wataala yana kiyaye iyakokinsa ko da kuwa wani lokaci zai iya yin laifi wannan laifin da zai iya tuba ba zai fitar da shi daga sahun adalai ba idan aka ce adali ana nufin wanda bai taɓa yin sabo kuma zai taɓa yi ba kuma ba ya yi to da sai a nemi adali a rasa in ba a cikin annabawa ba wadannan su ne suke da irin wannan sifa amma duk wani wanda ba annabi ba wata rana shaidan zai iya ribatarsa a cikin yanayin gafala saboda haka idan ya dawo cikin hayyacinsa ya fahimci abin da ya yi ba daidai ba ne sabon Allah ne ya tuba ya nemi gafarar Allah ya nemi yafiyarsa to yana nan a matsayin sana na adali ba zai fita daga zamanto wasu adali ba to idan muka ce adali shine kiyaye dokar Allah kada a samu mutum mai yawai mai aikata ayyukan fasikanci fajirci wannan duk mutumin da aka samu wannan shine ɗabi'arsa ba a kiran shi adali za a kira shi fajiri za a kira shi fasiki fasiki wanda yake fita daga biyayyar Allah subhanahu wataala to sai dai akwai wani nuni ko kuma wani wata ishara da wasu daga cikin malamai suka yi tambihi da wasu daga cikin malamai suka yi dangane da adali a kowane lokaci a kuma kowane zamani da kuma kowace al'umma ko kuma kowace ah, jama'a ana tana yiwa ya zanto a samu wani lokaci wanda da dama daga cikin mutane za su zanto ba masu kiyaye dokokin Allah ba za ka same su da dama daga cikin mutane ka same su masu yawan aikata sabo masu yawan barin abin da Allah ya wajabta musu kaga a ka'idar adali bai kamata a same shi haka ba tana yiwa a samu da dama daga cikin mutane su kasance haka a wani zamani ko kuma a wani wuri ko cikin wata al'umma to shin maganar shaida za ta riga ta bace ko ta lalace a cikin wannan al'umma ya zanto babu shaida kwata-kwata a malamai suka ce a'a zai yiwu in an samu irin wannan to abinda za a lura da shi shine gaskiya gaskiya ya zanto mutum mai gaskiya ne ba mai rufa-rufa ba ne ba mai kumbiya-kumbiya ba ba mai dungu ba idan ya zanto mutum mai gaskiya ne ko da kuwa yana aikata wani abu na laifi musamman in ya zanto wani abu ne da duk mutanen da suke kewaye da shi galibi haka ake to amma shi kuma a cikinsu yana da sifa ta gaskiya ta amana yana da sifa ta in zai faɗa zai fito fili babu wani kwane-kwane babu wani ɓoye-ɓoye ba zai maka dungu ba to wannan shi ne adali a cikin waɗannan mutanen saboda in ana neman a samu shaida adali aka same shi an gama duk da cewa watakila in an ɗauko shi aka kashi cikin mutane masu tsoron Allah masu kiyaye dokar Allah za a same shi yana aikata wani abin da adali bai kamata a same shi da shi ba yanzu misali aka ce shan taba aka ce ga wasu al'umma su da wahala ka samu wanda ba shan taba shan taba haramun ne wanda yake shan taba yana aikata haramun yana irtikabul abin nan kabira ne to amma akan iya samun wasu mutane da da wahala ka samu da bashin shan tabar to sai ya zanto a cikin wannan mutanen ba za a taba samun shaida ba kenan idan wani abu ya gitto na haƙƙi shaidar sai ta bace a lokacin a ta a rasa a ce babu shaida shi kenan wannan haƙƙin ya lalace kenan a'a dole ne a cikin waɗannan mutanen za a samu wani duk da yana shan tabar amma kuma mutum ne mai gaskiya mutum ne ba a same shi da rashin gaskiya ba kuma duk abu in ka shi a ciki to da gaskiya a ciki in babu gaskiya ba zai shiga ba to wannan shan ta taba tashi ba za ta fitar da shi daga sahun ash-shuhada ba wadanda za a kafa su shaida a ibnu taymiya alaihi rahmatullah yayi ishara zuwa ga wannan cikin maganganunsa kamar a cikin al-fatawul kubra cikin mujalladi na biyar shafi na 574 zuwa 575 yake cewa wa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa mimman tarzauna min ash-shuhada daga mutanen da kuka yarda da su daga shaidun da kuka yarda da su yace yaqtadi annahu yuqbalu fi ash-shahadati ala huquq al-adamin marraduhu shahidan bainahum yace to wanda yana nuna cinan idan haƙoƙi ne da suka shafi bil adama da suka shafi 'yan adam to duk wanda suka yarda ya zama mai shaida a tsakaninsu to za a karbe shi Allah min mantar zaune min shuhada daga shaidun da kuka yarda da su idan ya zanto mutanen sun yarda da wane ya zama shaida ko ire-iren su suna ana iya karɓa su a matsayin shaidu to wannan za a karbe shaidarsa wala yunzaru ila adalati amma ba za a duba adalcinsa ba in a duba adalcinsa to ana nufin za a dubi cewa baya aikata manyan laifuka ya doge a kansu walam yusirru alama ma fa'alu wa hum ya'lamun zai zanto baya aikata laifi kuma ya doge wato ya dore akan aikata laifin kamar ya zanto dabi'a sace yana dan kurba kurbe amma kuma mutum ne mai gaskiya za a iya samun shi yana shaye-shayen sa amma kuma mutum ne mai gaskiya to idan ya zanto mutanen da suke kewaye da shi duk sun yarda a matsayin adali ne ma'ana matsayin wanda zai iya zama shaida ne to wannan za a karbe shi koda kuwa in ana bayanin adalai wanda ba zai shigo ciki ba to amma sun yarda da shi ya zama shaida a cikin su to shikenan shari'a sai ta karbe shi a haka kama yakunu maqbulan alaihim fi ma tamanuhu alaihi kamar yadda in suka dauko wata amana suka bashi za a yarda to haka nan a wajen shaida ma sai a karbe shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ayatul Wasiyya wasiyati thnani zawa adlin minkum aw akharan min ghairikum cikin suratul maida yayin da aka yi tafiya mutuwa ta buduro a yanayin tafiya ɗin nan kuma ya zanto wanda ake tare da shi wanda zai ga abin da ya faru ba musulmi ba ne, ko ko musulmi ne amma haka jigari jigarin musulmi to za a karbe shi Allah ya nuna wata ala cewa a karbi shaidarsa illa iyaka dai kawai a rantsar da su bi suna humamin ba'di salati bani billah فيقسمان بالله إن ارتبتم لشهادته لشهادتنا أحق لشهادتهم أحق من شهادتي آه. فتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين akwai waɗanda suke sa baki ɗannan suna ƙara rikita abin wani sai ya kwashe ka ya wani guri da kai saboda haka da za a yi hakuri idan aka ji mutum yana buƙatar tayarwa sai a tayar da shi eh, amma in ba haka ba sai ku ta jagula abin na ɗauko karatun wani ya ce la shahada wato akwai akwai wanda to sai fisge ne eh. saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce a tsayar da su su yi rantsuwa a tsayar da su su yi rantsuwa idan kuna shakka idan kuna shakka ku tsayar da su bayan sallah su tashi su yi rantsuwa to wannan koda ba musulmi bane za a karbi shaidar su a irin wannan kasancewar su ake tare da su a lokacin da abin ya faru lokacin da ya zo mutuwa ya bar wasiya su suke tare da shi su suka ganin abin da ya bari su suka ga abin da ya faru to za a karbe su to shine annan ibnu taymiya yake cewa ay sahiba adl al-adl fil maqali huwa as wal bayan in an ce al'adlu fil maqal adalci a maganganu shine zanto mutum yana fadar gaskiya kuma yana fitowa karara baya boye boye wannan shine adalci a magana adalci a magana adalci a aiki shine zanto mutum yana kiyaye wajibi yana kuma gujewa haramu wannan shine adalci a aiki amma adalci a magana shine mutum ya zanto yana fadar gaskiya baya boye abin da ya dace ya kamata ya faɗa to shine anan yace al-adlu fil maqali huwa as walbayan wal huwa diddu al-kadhib wal adalci anan shine faɗar gaskiya da bayani wanda shine kishiyar ƙarya da koyi gaskiya kama bayyana hu ta'ala kamar da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana yace wa iza qultum fa'dilu walau kana za idan za ku yi magana to ku faɗi gaskiya shine fa'dilu ku faɗi gaskiya adalci da ake nufi a ne ku faɗi gaskiya kar ku boye komai walau kana za qurba ko da ko wanda abin ya shafa wani ne na kusa da ku to ne ibnu taymiya yace ce, adlu fi kulli zamanin wa makanin wa ta'ifatin bihasabihi yace to adalci a kowane zamani a kuma kowane lokaci a kowane wuri a kuma kowace al'umma gwargwadon wannan zamanin ne gwargwadon wannan lokacin gwargwadon wannan gurin kuma gwargwadon wannan al'ummar Ya fa yakunu shahidu fi kulli qaumin man kana da adlin fihim wanda duk yake da fadar gaskiya a cikin su al'adlu fil maqam to shine adali a cikin su wa in kana law kana fi ghairihim la kana adluhu ala wajhin akhar wanda da watakila ba a cikin su yake ba wannan mutum ba zai zama adali ba da wani ne zai zama adalin ba shi ba to amma shi a cikin su sun yarda da shi sun amince da shi da kuwa a cikin wasu ba zai zama adalin su ba malai yace wa bi haza yumkinu al-hukmu bayna nas to da haka ne za a iya mutane hukunci amma aka ce kullum in aka yi maganar adali wajen shaida ana nufin mutumin da yake bin dokar Allah sau da kafa Ko ba shi da wani abu na tuntube to da sai a ta rushe haƙoƙin mutane a ce ba su da shaidu duk wanda aka ce wanda ai ba zai zama shaida ba alhalin kuma sun yarda a matsayin su a wurin su ya iya zama shaida in aka soke wannan to za a soke haƙoƙi da yawa da mutane za su salwanta shi da yake cewa wa illa falaw utubira fi shuhudi kulli ta'ifatin alla yashhada alaihim illa man kana illa man yakunu qa'iman bi ada'i alwajibat wa tarki almuharramat kama kana as-sahabatu labatalat labatalat ash-shahada labatalat ash-shahadat kulluha aw ghalibuha da a ce in aka ce eh, wato mai shaida wanda zai shi ne wanda yake tsaye da aikata wajibi da barin ah, wato haramun kamar da sahabbai suke la shahadatu kulluha to da gaba daya shaidu sun lalace da ba za a samu shaida ba ko au galibuha ko kuma yawancin shaidu da sun sun lalace ba za a samu shaidu ba haka nan a wani gurin yake cewa idan aka fassara a adalci a shaida da cewa shi ne wanda ba fasiki ba ko aka ce wanda ba fajiri ba to ya ce ya kamata a bambance tsakanin halin larura da kuma halin da ba na larura ba akwai halin larura da zai zanto babu wanda zai iya ba da shaidar abin nan sai waɗannan mutanen da su ake ganin ba adalan bane amma kuma su suke nan lokacin da abin ya faru to bai wa kakkabe su a ce ba za su zama shaida ba in ya zanto su ne kewaye da abin a cikinsu abin ya faru dole ne a cikinsu za a samu shaida wannan halin da rura ne eh, kamar ‘yan caca a gidan caca eh, ko a gidan mata masu zaman kansu wata rikici wani rikici ya kaure a samu kisan kai ko a samu gima wani rauni ko a yi sata to in ka tashi neman shaidu dole a cikin waɗannan ne zaka samu shaidu? to waye zai ba da shaida waye zai ce yana da ko dai ya zanto kawai in an tashi a ce kawai an kashe banza tunda babu shaida ga su su a gaban su aka yi ga wanda yayi ga san da yayi ga yadda yayi ga makamin da yayi amma kai alkali ka ce to ai ku duk mutanen banza ne ya za ku zama shaidu to kaga shi shikenan wannan jinin ya tafi a banza to shari'a tana duba halin larura yakan zanto yana da hukuncinsa daban to shine ibnu taymiya yake cewa fa yanbaghi an yufarraqa baina halin darurati wa adamiha kamar yanzu kana zaune a kasashen da ba na musulmi ba kana harka da su wani abu yazo ya faru a ce ka kawo shaida a ce sai ka kawo musulmi adali tare da cewa waɗanda kake hulɗar da su ga sunan duk ba wani ba wanda yake musulmi amma kuma sun sun ga sanda abubuwan suka faru alkali ya ce a duk wanda ka ce wani kafiri ne <laughs> zan karbi shaida kafiri kafirin ne ce a gaba na aka yi ga kuma wanda yi wancan ma ce ni ma na gani wanda ma ce ni ma ya gani alkali ya ce a duk kafiri ne to kaga wannan ba a duba maslaha ta shari'a ba maslaha ta shari'a ko da ta ce adali adalin nan ana duba kowace irin al'umma gwargwadon adalci in aka ce waɗannan mutane makaryata ne an san su makaryata ne duk mutanen garin suka ci waɗannan an san su sun shahara da ƙarya kaga anan sai a bar maganar su saboda saboda abinda ake so a yi shi abin nan a yi amfani da shi shine maganganun nasu to ya zato maganganun nasu ba sa tafiya daidai to anan ba za a karbe su ba shine anan a wani gurin yake cewa wa tawajjahu an tuqbala shahadatu al-ma'rufin bis-sidqi yace abu ne da zai iya karbuwa zai zama yana da wajihi yana da fuska a shar'anci idan aka san wasu da za su suka zo za su ba da shaida aka san su masu gaskiya ne to a karɓi maganarsu wa illam yakunu multazimina lil hudud ko da ko ba sa kiyaye dokokin Allah amma kuma an san su cewa masu gaskiya ne saboda haka sai a karɓi shaida su yace inda darurati lokacin da zan akwai larura wato babu ta yadda za a samu shaidun sai a ire-iren su to in zai zanto masu gaskiya ne to a karɓi shaida su yace mithlul habsi kamar misali abinda aka yi a cikin kurkuku gurin da ake daure manyan masu laifuka ko masu laifuka da suka shahara da wasu laifuka an je an kama su an kulle su aka yi wani abu na laifi a gurin ba ka da waɗanda za su yi shaida sai waɗannan masu laifin in ka ce ba za ka karɓi shaidar ba to sai dai wannan haƙƙin ya salwanta dole a cikinsu za ka nemi shaida ya ce kamar waɗanda suke tsare ko wa da ko kuma abin da ya faru a cikin ƙauya wanda ba su san hukunce hukuncen Allah ba al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa Allah ya alamu hudu da ma anzala Allah ala rasulihi Allah ce mutanen ƙauye, yawanci za ka samu ashaddu kufran wa nifaqan sun fi tsananin kafirci da munafici wato ayyukan kafirci da munafici fi yawa a cikinsu. su wa Allah ya alamu hudu da ma anzala Allah kuma su suka fi dacewa suka zanto ba su san hukunce hukuncen abinda Allah ya saukar wa manzansa ba saboda me saboda sun yi nisa daga inda ake karantar da abin da Allah ya ce to saboda haka zaka samu da dama daga cikin su san wani abu wajibi ba ba su san wani abu haramun ba da wahala ka same su suna kiyaye dokokin Allah to in wani abu ya faru a cikinsu, sai ka ce sai ka samu wanda yake kiyaye dokokin Allah sannan zai zama shaida kaga haƙoƙi za su ta salwanta a haka yace wa ahlul qaryati alladhi la yujadu fihim al'adl la yujadu fihim adl kamar mutanen garin da babu wani adali a cikin su yace walahu usulun kuma wannan abin yana da ka'idoji yana da ka'idojin da akan sa akan su aka gina wato ya gina wannan maganar kamar qabul shahadati ahli dhimmati fil wasiyya kamar kafiran da ake zaune da su lafiya kamar yadda waccan aya cikin suratul ma'ida ta yi magana cewa ana iya karɓar shaidar su duk da cewa ba musulmi bane amma kuma su suke nan lokacin da abin ya faru su sai a karɓi shaidar su haka nan shahadatin nisa'i fi ma la yattali alaihi ar-rajul sannan shaidar mata akan abin da mutum ba zai wato namiji ba zai iya ganowa ba akwai abubuwan da za su faru a tsakiyar mata ba sai da za a yi namiji ya iya ba da shaida akan su sai dai su matan su ba da shaida akan wannan ko yara a cikin abin da zai faru a cikin su yaran kaga dole dai su yaran ne za su ba da shaida duk da Allah ya ce bin rijalikum daga mazaje wato balagagu to amma kuma wannan abu iya yaran ya shafa kuma a cikin su ne kamar misali a ce makarantar kwana ta yara wani abu ya faru a hostel ba ka da wanda zaka nemi shaida sai su waɗannan yara duk da ba sa cikin rijalikum ba aka ce Allah ce bin rijalikum ba saboda haka ku wannan duk ba rijal ainar rijal a ce ba rijal ce ku dan ku ba mu guri magana ta mutu ba <laughs> sai za ta mutu dole ne cikin su zai dole zaka saurari waɗanda za su bada shaida akan abu yace wa yadhharu zalika bil muhtadar fi as-safar idha hadara husnani kafirani aw ithnan muslimani yusaddaqani wa laysa bi mulazimina li mulazimaini lil hudud yace kamar mutumin da mutuwa za ta zo masa a halin tafiya a halin tafiya ya zanto a lokacin da ya zo mutuwa lokacin da zai bar wasiya wasu kayansa da yake tare da su ko wasu suka da suke kansa ko wani guzurinsa da yake dauke da shi a lokacin zai basu akan cewa su isar masa gida dole dai su waɗannan da suke tare da shi su za a saurara tana yiwa a lokacin da yake suke tare da yake tafiyar babu wasu tare da shi sai wasu kafirai guda biyu ko kuma wasu musulmai waɗanda masu gaskiya ne amma kuma ba masu kiyaye iyakokin Allah ba yace awi nani mubtadi'ani ko kuma wasu mutane bi'an bid'a kaga kaga kaida <laughs> ce ko yan bid'a to dole ne su yan bid'a za su zama shaida ce fa hadani khayr khairun min kafirin in aka samu yan bid'a ko musulmai waɗanda suke masu laifuffuka amma kuma suna da gaskiya yace to waɗannan sun fi aka fa hujja da kafiri ko aka fa shaida da kafiri yace wa shurutul lati fil qur'ani inna ma hiya fi istishhad at-tahammul lil ada shaida tana da mataki biyu akwai shaida matakin tahammul akwai shaida matakin ada shaida matakin tahammul lokacin da wani abu zai faru sai ka ce wani zo ka zama shaida wani shi ake cewa tahammul kamar za a yi ciniki ce wani zo ka zama shaida za a bada ce wani zo ka zama shaida kaga a lokacin kake giran shi dan ya zama shaida akwai kuma ada shi ada ana nufin an zo ana tuhumar wani yayi laifi kai ka san yayi ko ka san wanda yayi sai ka zo ka ce a'a ba shi yayi ba ko ka ce a'a shi yayi na ga san da yayi kaga nan a da kake ba kiran ka ake kake bayarwa ba yanzu ana bukatar dai domin kai a lokacin abin ya faru a gaban ka saboda ka zo zaka isar da abin da kaga ya faru wannan shi ake cewa ada to shine ibnu taymiya yake cewa sharuddan da alqur'ani yake ambata na adalci yana ambata su ne a halin farko ba a hali na biyu ba ma'ana a yanayin lokacin da kake neman shaida to ka nemo adali amma idan wani abu ne ya riga ya faru wani kuma yana nan ya san san da abin ya faru to yana da mai zo ba da shaida anan baka cewa wani ba adali bane abinda kake bukata ka tabbatar da mai gaskiya ne wato yana fadar gaskiya a sa ko ya shahara makaryaci ne shi ne abinda ibnu taymiya yake cewa akwai bambanci tsakanin sharuɗan da alqur'ani ya ya faɗa sharuɗa ne na lokacin da kake neman shaida ya zama shaida ba lokacin da shi shaidan ya kawo kansa yake cewa abu kaza ya faru zai ba da shaida ba kaga anan ai ce akai wastashhidu shahidain min rijalikum kaga nan mahalli na tahammul ba na ada ba ku ku za ku yi ciniki za ku yi bashi za ku binnan kullu rijaliyar bashi to ku tashi nemo wa ku nemo adali wanda kuka yadda da shi wannan shine abinda ibnu taymiya yake cewa Allah ce fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan idan basu zanto mazaje biyu ba to a samu mace daya a fa a samu namiji daya wa ne a samu mata biyu mimman tarzauna min ash-shuhada'i daga shaidun da kuka yarda da su sai ce an tadilla ihdahuma dan idan dayar su ta manta fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra dayar sai ta tuna wa dayar wato anan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa tana yiwa ɗaya daga cikin matan guda biyu ta manta sai ɗaya ta tuna mata abin da ta manta a wannan zahirin wannan ayar yana nuna ba a karɓar shaidar mace saboda a bayan Allah ce min rijaliku kaga in ce bir rijal ar-rajul shine wanda ba ba mace ba kaga mace ba za a ce mata rajul ba to nan kuma sai aka ce in kuma har namiji daya ba a samu namiji ɗaya ba to a samu mata biyu to in ya zanto ba a samu namiji ɗaya ba za a iya samu mata hudu eh? na'am a zahirin ayar ya nuna ba haka ba abinda zahirin ayar ya nuna cewa a samu namiji sannan mata biyu amma ba a samu mata hudu ba an gani eh. a nan idan muka kula cewa a anan ubangiji subhanahu wataala yana magana ne akan mu'amala ta kuɗi mu'amala ta dukiya a mu'amala ta dukiya sai aka ce mace na iya zama shaida amma da su zama su biyu idan an rasa maza biyu to zanto namiji da mata biyu amma akan ne akan abin da ya shafi dukiya to in abin da ya shafi haddi ne fa kamar haddin kisa ko haddin sata ko haddin zina ko wani abu a nan mace za ta iya zama shaida ko ba za ta zama ba to abinda jumhur suke cewa mace an yarda a karɓi shaidar ta a cikin abin da ya shafi dukiya amma ba a cikin abin da ya shafi haddi ba ko abin da ya shafi jini jinan kiwa wato kamar kisasi wani ya ji ma wani rauni da sauransu Ya ce mai saboda shari'a ta zo da hukunce hukunce waɗanda idan ka dubi kowane hukunci za ka ga yana tafiya a gwadabinsa daidai yadda ya dace babu wani hukunci da yake tsallakawa shi shiga cikin wani gwadabe babu wani hukunci da yake cin karo da wani hukunci a mace an hana ta keɓanta da maza shari'a ta hana mace ta yi cakuɗe ɗaniya da maza ta zama a majalisarsu ko a tarurrukansu wani a shari'ance ba a yadda da wannan ba ba a yadda da wannan ba saboda haka lokacin da za su barke da rikici daman ba ta gurin ba ta wajen lokacin da wani abu zai wato barke a cikin majalisar su hayaniya ta kaure wani ya mari wani ba mace a gurin domin a shari'a ita an ce kada ta shiga cikin maza ta ta gaure da su to kaga idan ya zanto haka yake ita a cikin harka irin wannan ta harkan maza ba ta shiga cikinsu? kaga kuma zai zama wato bambara kwai an ce da mace kakkica ne da maza kuma a cikin harkar sa zuwa ciki ba da shaida kaga sai zama akwai tuka da warwara ku da kuka ce kar ta shigo cikin ku kuma ya za ku rika jawo ta shaida ya za ta zo kuma ta ba da shaida a cikin harkokin ku ko maza saboda haka sai zama akwai bambara kwai ah, saboda haka sai ubangiji subhanahu wataala ya takaita shaidarta a lokacin da ake cikin bukata an samu namiji ɗaya amma ba a samu namijin da zai iya zama shaida ba sai dole mace to sai aka ce to shikenan wannan larura ce a samu biyu kaga ba a bar kofar cewa kawai a kira mace ba balle ka ce a samu mata hudu tunda dai an ce an daidaita mace abin nan an daidaita namiji ɗaya da mata biyu to kenan a samu hudu kaga in kai haka wancan wancan hukuncin kawarware shi na cewa ba baya dacewa a ce mata suna gauraya da maza to kuma yaya cikin harkokinsu da rigingiminsu kuma a ce su su ba da shaida kaga an yi tubka kuma an yi warwara <coughs> saboda haka ita da ya kasance ba mai cika cikin maza mace ta yi gauraya da su saboda haka abubuwan su da yawa ba lallai ta kiyaye ba kamar yadda namiji zai kiyaye to in har bukata ta sa aka shigo da ita to akwai yiwuwar ba za ka rike abin yadda ya dace ba an fahimta nan ana gaya maka al'umma mai tsafta tsarkakakkiya wacce ta tsara dokoki tare da irin rayuwar al'umma wato dokokin suna tafiya da rayuwar da ake so musulmi su yi ta to tunda ita ba za ta zanto cikin maza ba ko da yaushe Sauna haka ba lalle ne komai nasu ta kiyaye ba sai ka ce to su zama biyu idan suka zama biyu abin da ɗaya ta manta ɗaya za ta tuna ɗaya don ana jin cewa ba zai yiwu su biyu duk su haɗu su manta ba a nan duk babbar hikimar shari'a a nan shi ne kiyaye haƙƙi kada a shiga haƙƙin wani don haka a ɗauki dukkan wasu matakai da yadda zai za a kiyaye wa mai haƙƙi haƙƙinsa kada a bawa mara gaskiya gaskiya a bawa mai gaskiya rashin gaskiya to shi yasa duk aka sanya waɗannan wato da baibayin ta ko'ina na aga cewa haƙƙi ya je game shi shi yasa shari'a ta mai da shaidar mace biyu a matsayin namiji ɗaya kamar yadda zo a cikin sahihain hadithin abi sa'id al-khudri lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi huduba yaje yawa mata Ya yace su yawaita yin sadaka domin ya ga su ne yawancin yan wuta wata mata mai abin nan mai wayo faqama imra'atun jazila aka yake hadisi wata mata mai wayo sai ta shi ya rasulallah, ya taya muka fi kowa yawa a cikin a cikin wuta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ai saboda da anna kunna da qisatu aqlin wa din kuna da ƙarancin wato karancin hankali da kuma addini sai ta ce ta yaya sai annabi ya ce da ita karancin hankali ku duba yadda Allah subhanahu wataala ya sanya shaidar mace biyu ita ce ta namiji daya sannan kuma karancin addini ba ku ga cewa ɗayan ku tana al'ada ba ba ta sallah lokacin Ramadan ne ba ta azumi yace wannan shine karancin addini to kaga wannan hadisi da wannan ayar sun tafi guda sun tafi daidai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara me ake nufi da karancin hankalin ba ana nufin cewa mace ba ta da fahimta ba kamar yadda wasu masu sukan musulunci suka ɗauka. sun ɗauka musulunci ya ce ai mata dolaye ne gabaye ne sakarkaru ne ba sa gane komai sai a ce kaga yadda musulunci ya nuna annabi ya faɗa haka ga hadisin su a cikin sahihaini ga aya ta ce a sa mata biyu an ta idan wa zakira idan al-ukhra saboda sai su da sukan musulunci da wannan tare da cewa a cikin hadisin a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai abin da yake nuna cewa su ba su fahimci hadisin ba tunda inda sun fahimci hadisin cewa akai faqama mar'atun jazila jazila shine fatina aqila sai wacce mace mai hankali mai basira sai ta tashi to kaga shi mai ruwaya inda ya fahimci abin da ake nufi mata dolaye ne gabaye ne ya kuma za a sifanta nan take a ce ga wata mata mai basira A nan ana faɗa wani situation ne wata hala ce da mace a lokacin ba za ta iya bada shaida ba saboda me saboda tunaninta akan wannan abin ba ya da yawa shi yasa annabi da ya tashi fassara na kasatu aqlin sai ya ce baka ga shaidar mace abin nan ba mace biyu ne a matsayin daya kaga sai fassara da abin da wacce ayat take cewa bai cewa ba ku ga ku guga baye bane ku sakarkaru ne ku abin nan ballantana har ka zo ka warware wannan da cewa a gashi nan a cikin mata ana samun likitoci ana samun injiniyoyi ana samun kaza ana samun kaza za ku ce musu dabai annabi sallallahu alaihi wasallam sai misali da abin da ayat ta zo da shi wanda za mu ƙara bayani a nan gaba akai a sannan ma gurin haddi abin da ya shafi haddi haddi shine abin da za a kashe mutum saboda yayi kisa ko saboda muhsan ne ya taba aure sannan kuma aka kama shi ana ana tuhumarsa da zina ko wani abin da zai sa a kashe shi ko kuma ya rasa wata abu na gabobinsa kamar ya ce yayi sata a yanke masa hannu to shari'a ta zo da dar'ul hudud bi shubuhat duk wata shubha ko yaya take in aka same ta a gurin haddi to ana tsaye da haddin da wannan ba za a tsayar da shi ba sai a ture wannan haddin a watsar da shi to in ya zanto mace a cikin irin wannan yanayi za ta iya samun mantuwa to sai a ce wannan mantuwa da za ta samu ko da probability ɗin kaɗan ne to sai a yi amfani da shi sai a zakatar da Sau saboda shari'a ba wasu take ta ga ai ta kisha ba da haka duk wani abin da saboda in kare za ka yi kuskure a nan ba zai gyaru ba in kuɗi ne za a kwace a bama wani in aka gane a yi kuskure sai a da masa da kayansa ko wani mai ce kai ga kudinka bar masa wancan amma in in in filla kai ne fa an riga an filla kansa aka gane ka ka riga an gama ko an datse masa hannu ba an datse hannu masa hannu ce wayo ba shi bane wallahi kawai min da shi to za ku yi da da kai yana kasa ba ba yana ku da kai to saboda haka duk wani abin da zai iya sawa a samu wata ishu hakoya ya yake sai a dakatar da hadi ba a zartar da shi saboda shi to amma a wajen dukiya sai aka ce a sa su ba matsala abin da yake nuna cewa a haddi ba a sa mata fadar Allah subhanahu wataala da ce wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada anan arba'ati ga waɗanda suka san nahau sun san cewa al-ma'dud din muzakkar ne bi arba'atu shuhada rijal dan ba zai zama mata ba an fahimta sau ce bi arba'atu shuhada ya nuna maza ne saboda ka ashe idan an zo maganar zina ko kasafi ko waye to za a zo da shaidu ne waɗanda suke maza kuma akan haka aikin magabata ya gudana kamar da Ibnu Abi Shayba ya rawaito daga Imam zuhri yake cewa madati sunnatu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal khalifatayn min ba'dihi alla tajuza shahadatu nisa'i fil hudud yace aikin magabata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta riga ta gudana ta riga ta zartar da sunnar khalifofinsa guda biyu Abubakar da Umar da waɗanda ma suka zo baya cewa ba a karɓar shaidar mata akan abin da ya shafi haddi amma akwai magana ta shekul Islam Ibn taimiyya anan yake cewa tukbalu shahadatun nisa fil hudud idza ijtama'na fil wal hammam magana mu ta sake dawowa anan amma akan hudud akan abin da ya shafi haddi duk da an ce ba a karɓa shaidan mace akan abin da ya shafi haddi to in ya zanto a gurin da su kadai ne a wurin babu wasu to za a iya karɓar shaida su kamar misali ya zanto a gurin biki ne na mata abu ya faru to za a iya karɓar shaida su ko kuma a wajen wankansu akwai hammamat da ake da shi a da guraren wanka ne eh, da ake yi ana ana zuwa a biya kuɗi a yi wanka to akwai na mata akwai na maza saboda haka in a wajen na mata wani abu ya faru kamar sata misali wata ta gani ko wasu sun gani za su iya zama shaida nan duk da cewa asali ba a karɓo mace shaidan mace akan haddi to amma anan wani abu ne da su kadai ya shafa su kadai ne kuma za su iya ba da shaida don haka ba za a sarayar da haƙƙi ba saboda wannan ce imamu ahmad cikin magabata cikin limamai magabata yayi nasi akan wannan a riwayar bakr ibn muhammad an abihi an ahmad ibn hanbal Hakanan ibnu sadaka ibnu sadaka abubakar ahmad ibnu muhammad al-baghdadi shi ma ya nakalto daga imamu ahmad cewa fi rajul yusi bi ashiya'a li aqaribihi wa ya'tiq wa la yahduruhu illa an-nisa hal tazunu shahadatuhunna mutun ne yayi wasiyar wasu abubuwa ga makusantansa ko yayi wasiyar yanta wasu daga cikin bayansa amma babu wanda yake gurin lokacin da yake wasiyar sai mata shin za a karbi shaidar su imam ahmad ya ce na za a karɓi shaidar su a nan ta shahada ta shahadatuhunna hunna huquq a cikin waɗannan haƙoƙi ya kamata a karbi shaidar su to shi da abinda ibnu tebe ya ce ko magana sahihiya haka nan a wajen shaida ta kome mutum ne ya saki matarsa ya dawo da ita da Allah ce wa ashidu zawai adlin kai wa shahada ta lillah ku kafa shaidu na adalai a nafazin ayar maza ya nuna to amma in ya zanto lokacin da ya dawo da ita din mace shi mata ne suka sani to shikenan za su zama shaida anan fa inna hudurahunna indahu aysaru min hudurihi inda kitabati alwasaiq domin mata su zanto suna nan lokacin da aka dawo da mace bayan sakinta yafi sauki akan a ce suna nan lokacin da ake rubuta bashi lokacin rubuta bashi har ce ta maza ta hada hadar maza amma a nan duk da haka a halin larura aka ce a sa matan da suke gun su zama shaida ina kuma ga wani abin da ya fi sauki mata su zanto suna nan kamar kome a nan da ya kamata a karbi shaida su wannan magana ibn taimiyya ce to ibn taimiyya har ila yau a wani gurin yana cewa ya kawo wannan ayat da muke magana akan ta fa illam kuna rajulaini fa rajulun a imra'atani mimman tadawna min ash-shuhada an ta tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra yace fihi dalilun ala istishhari imra'ataini makana rajulin inma huwa li idhkari ihdahuma al al'ukura idha dallat da Allah ce an ta zilla tadilla ihdahuma domin idan ɗayar ta bace ah, ta manta fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ɗayar ta tuna mata Ya ce kaga a nan. Allah yana nuna mana cewa dalilin sa su su zama biyu shine in ana ganin ɗaya za ta ɓace abinda ake ganin ɗaya za ta manta to shine ake son su zama su biyu domin in ɗaya ta manta ɗaya ta tuna mata wa hadha inna ma yakunu fi ma yakunu fihi ad-dalal fi al-'ada yace to kaga anan ana cewa a sa mata biyu ne akan abinda ake ganin bisa ga al'ada akwai yuwar mace ta manta a bisa ga al'ada a cikin irin wannan abin akwai wa mace ta manta yace fa idza ulima fa ulima bidhalika anna adla an-nisa'i bi manzilati adla ar-rajul wa inna ma aqluha yanqusu anhu ce to kaga ta fuskar adalci anan za mu fahimci ta fuskar adalci da mace da namiji duk ɗaya suke babu wani rabin mace abin da rabin namiji a adalci a ce mace rabin namiji ce a adalci ta fuskar adalci da ɗaya suke ana magana ne ta fuskar kiyaye abinda aka aka kafa shaidar aka aka kafa ta shaida akanta amma a wajen adalci ba su da bambanci to shine yake cewa ma tuqbalu fihi shahadatuhunna munfaridat inma hiya ashiya'un taraha bi'ainiha amma inda ake karɓar shaidar mata su kadai abinda su suke iya gani da idan su autal masuha ne, ko abinda mace za ta taba da hannunta ko ta ji da kunnanta baya buƙatar wani zuzzurfan tunani kamar sha'anin haihuwa kamar haihuwa kaga ungozuma za ta iya zama shaida saboda saboda ita take mumarasar wannan ba wani abu ne da yake bukatar wani zurfin tunani sai ta zama wata mai zarangwana mai kaifin kwakwalwa sannan za ta iya bada shaida matan nan a gabana ta haifi ɗan nan ni na karɓe shi wanda ba bukatar wani zurfin tunani saboda haka za ta iya zama shaida ko ko yaron nan a gabana aka haife shi kuma ya faɗo da ransa in an zo ana maganar gado ce ya faɗo da ransa sai da ma ya yi cara ya kuka wannan yana buƙatar sai tana da wani lissafin abin da wani wani kwakwalwar calculator a kanta sannan za ta gane A ta yi fahimta ta yi fahimta ta yi bayani saboda haka anan ba za ka zo ka ce ai ta an ta dilla ya eh, dahu ma ba ba buƙatar wani a anan ta manta ko abin da ya shafi jinin al'ada wannan sai su sani ba da za a yi mutum ya sani tun yana da 'ya'ya mata a gida sauran suna al'ada sai ya san ma suna yi hakanan dukkan wani aibin da yake tare da mace a jikinta wanda ba za a gani ba sai an cire mata suturarta kaga anan mata ne suke iya dubawa wani ana magana lokacin da al'umma tana cikin tsarki eh, tana cikin hankalinta to irin waɗannan abubuwa duk ba zai yiwu a manta su ba waɗannan abubuwa ne da ba zai yiwu a manta ba to kaga anan ba a buƙatar wani aiki da hankali bare a ce tana yiwa ta manta don haka ana buƙatar mai tuna mata ba kamar abin da ya shafi bashi ba da za a zo a zauna a rubuta a cewa da ka karɓi kaza kaza kaza kaza a ranar kaza a lokaci kaza za ka da shi lokaci kaza a ranar kaza kaza kaza ga abin da ka karɓa ga abin da za ka wannan watakila ta manta ba daidai yake da an haifi yaro ba yanzu ‘ya'yanka in ka kula duk iyayensu da suka haife su sun fi kari riƙe ranar da aka haife su da sanda aka fi su kai da an bi ka manta haka nan abin da ya shafi shayarwa hmm, haka nan abin da ya shafi eh, jikinsu abin da yake a tare da su duk irin waɗannan abubuwa mata suna iya zama shaida ba tare da an buƙaci namiji ba ah, daga cikin abin da yake nuna wannan ibn taimiyya yake cewa ويجوز إشهاد النساء وحدهن على ما لا bihi به بينة إلا بهن yana ana iya sanya mata su zama shaida akan abin da hujja ba za ta iya bayyana ba sai da su kama ya qa'u bainahunna min jirahin aw sariqatin fi majalisihin fil a'ras wal wala'im wa nahwiha kamar abin da yake faruwa a tsakankanin su su iyaye su mata kamar ayi fada wata tajiba wata rauni ko a yi sata sace wata dan kunna ko gwal ko ko a guraren biki ko guraren walima hatta la zai alhuquq in aka ce ba za a karɓi abin din su ba haƙoƙi za su tafi za su tozarta yace ga ga hadisin Uqba ibn al haris wanda yake cikin sahih al-Bukhari ya aure wata mata take ce ummu Yahya bintu Ihab ya aure ta a Makka Shi kenan sai wata mata baƙar fata bayan an an yi biki sun tare za su ci amarci sai kawai wata mata bakar fata sai ta shigo gidansu sai ta ce da shi qad arda'tukuma dukan ku na shayar da ku aga ta ta basa mata lissafi to shi ko bai sani ba matar ita wata sani ba saboda ka nan take dawo doki dora masa sirdi sai madina zai je samu manzo Allah ga wata ta jawo masa wata matsala ta ballo masa wata matsala idan ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce gashi daga daga makka yake ya auri wata yar uwa sun tare kenan wata mata bakar fata ta fito ta ce wai wai ta shayar da su shi ko bai san sanda akai abin ba annabi ya kauda kai ya watsar da shi ya sake dawowa ya ce ya rasulullahi tafiyayya ne fa ga kuma abin da yake tare da ni babban magana ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dai ta faɗa ba ya ce eh ya ce to ya kenan tunda ta faɗa ta faɗa kenan ta faɗa ta shayar da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shaidarta da ta ita kadai ce saboda ita kadai za ta san wannan saboda haka annabi ya ce kai ho qad tunda ta riga ta faɗa kenan magana ta ƙare wa kaifa wa qad za'amat an an qad arta'atkuma dole yayi tukuma ya saki ya saki matar to Allah ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra don dai ta manta dai ta tuna wa dayar akwai latifa anan da zamu rufe da ita ah, al-imam al ya fitar da wani ah, labari a cikin littafin sa manaqibush shafi'i مناقب الشافعي نا نا البيهقي ابن السبكي يا كاوت a cikin tabaqatu shafi'iyya ibn hajar a cikin fathul bari mahaifiyar imam shafi'i sun je za su ba da shaida ita da mahaifiyar bishr al-mirrisi bishr al-mirrisi wani kasurgumin dan bid'a ne to da mahaifiyar imam shafi'i wani babban limami na sunna da ko mahaifiyar wani dan sun je kotu za su ba da shaida a makka A zai imamu shafi mutum makka ne da ya gansu sai ce to bari ya raba su kar su zanto su zo tare don ya iya tabbatarwa magana haka take irin ya kira wannan ya ji ta bakinta sannan ya kira wacce in ya ji bakinsu ya haɗu ce to gaskiya suka wara in ya ce to ba daidai ba ne da ya zo zai raba su sai mahaifiyar imamu shafi ita ce baka isa ba laisa laka zalik baka isa ba با الله جاي بان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى با الله جاي بان دي تمنتا دي تتنا ودا تو ان كربا ما زي كبر متاري ان تمنتا تنا متا ان تمنتا دا دوله يسدودا eh to wanda ta haifi imamu shafi'i za ta zama ita za'ima to gurin gurin eh to insha Allah a sati mai zuwa kafin mu shi wannan gabar za mu ƙara bayani akan wannan nukta ta cewa mace tana iya yin shaida akan abin da ya shafi dukiya amma akan abin da ya shafi hudud a dukiya ma kamar nan Allah subhanahu wataala ya ce su zama su biyu me yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi haka kuma da irin sukan da makiya musulunci suke musulmi har kullum da cewa suna kaskanta mace sai su dauko irin waɗannan abubuwa suna kawowa suna faɗa masu ƙananan tunani su kuma suna dauka cewa abinda suke faɗa haka ne insha Allah za mu ƙara ta'aliki anan kafin mu je gaba ta gaba ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh